وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 1437 domin ci gaba da karatunmu na tafsiri a wannan masallaci masjidin ƙura'an a wannan gari na bauchi muna cikin suratul ma'ida sura ta biyar za mu tashi kan aya ta 57 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونبثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين bayan bayani ya gabata game da jibintar Allah subhanahu ta'ala da jibintar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma jibintar waɗanda suka yi imani ga masu imani kan cewa wannan aya ta shafi dukkan wani wanda yake mai imani a lokacin da ya wuce da lokacin da ake ciki da kuma lokacin da zai zo ba wai ta ke banta ba kan ali bin abi talif radiyallahu anhu domin ali bin abi talib radiyallahu an sahabi ne wanda yake mai girma daga cikin sahabbai na annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi ah, don haka bai bukatuwa zuwa ga tabbatar masa da wata daraja ah, ta hanyar ruwayoyi na ƙarya da kuma ruwayoyi wanda suke masu roni domin yana da darajoji tabbatattu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbatar masa sannan yana da ababe na falala waɗanda yake banta da su kankanin sahabbai na annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai ababen da kuma sahabbai din suka yi tarayya da shi cikin su don haka bai bukata sai ka kawo ruwaya ta ƙarya ko ruwaya mai rauni wajen tabbatar da falalarsa bai bukatuwa zuwa ga wani domin daman mai falalar ne mai daraja ne ta fuskar tabbatattun dalilai daga annai muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam yana daga cikin falalarsa ah, ya hada ainihin dangantaka da annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan uwa ne ga manzon allah dan uwantaka ta jini domin ɗa ne na abi talib shi kuma abi talib ammu rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam babba ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da wannan fallar kaga ya keɓanta da ita tsakankanin su abubakar umar usman radiyallahu anhu shi ya keɓanta da wannan sannan akwai falala ta zantowarsa kuma siriki na annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kasantuwar yana auren yar manzon Allah ita ce Fatima radiyallahu anha kaga wannan falala ce wadda an yi tarayya da shi cikinta uh, Usman bin Affan radiyallahu an ya yi tarayya da shi cikinta domin ya auri ƴaƴan manzon Allah har guda biyu uh, ya aure Ruqayyah ya auri ummu kulsum wadda kaga shi har biyu ma ya aura bayan wannan ta rasu manzo Allah ya kara aura masa wata kaga yayi tarayya da Ali bin Abi Talib radiyallahu an fil musahar cikin zantowarsa siriki na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan akwai ababan da zaka samu ya keɓanta da su banda ragowar sahabbai kamar faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hadisin da yake cikin sahih al-bukhari da sahihi muslim hadisin uh, sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu uh, wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake ce da shi yayin da ya bashi a Madina uh, don ya ci gaba da kula da batun mata da masu rauni da kuma yara ƙanana lokacin kuma za a fita zuwa ga yaƙi to ali bin abi talib radiyallahu an sai nuna damuwa shi yanzu za a bar shi cikin mata da cikin eh, yara ma'ana shi ma zai so a ce ya fita an buga wannan gwagwarmayar da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ce da shi shin ba za ka yadda ba ka zanto gare ni matsayin annabi harun ga annabi musa alaihi duk da yake ni babu wani annabi bayana kaga wannan falala ce wadda manzan Allah ga Ali bin Abi Talib radiyallahu an kada ya faɗi wannan ya ke banta da ita banda ragowar sahabbai na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi to haka zaka samu su masu sahabban in ka ɗauko abubakar siddiq radiyallahu an ya tabbata cikin sahihul bukhari da sahih muslim hadisin uh, abi sa'id al-khudri sa'ad bin mali bin sinan uh, wanda manzo Allah yake cewa da zai riki wani ya zanto khalilina cikin wannan al'umma to da na riki abubakar siddiq ya zanto khalilina badadina wanda abubakar shi kadai manzo Allah ya gaya wannan cikin dukkanin sahabbansa don haka falala ce wadda yake banta da ita babu wani wanda ya tarayya da shi a cikinta to haka za ka samu ragowar sahabbai ta fuskar ɗaiɗaikunsu tare kuma da abin da suka yi tarayya da shi ta fuskar wato arishin falala don haka ali bin abi talib radiyallahu an bai bukatuwa zuwa ga ruwayoyi na ƙarya wajen sai an ɗaga darajarsa daman mai darajar mai girma ne da fuskar tabbatattun ruwayoyi yana da ababen da ya keɓanta da su shi yasa al'imam uh, abu abdurrahman ahmad bin shu'aib ya yi littafi khasa'isu ali bin abi talib radiyallahu anhu wanda ya taro hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin wannan littafin wanda har ma al-hafiz ibn hajar al-asqalani cikin uh, fathil bari yake cewa da yawa hadisan ciki hadisai ne kyawawa a littafinsa al-isaba fi tamil sahaba yake cewa mafiya yawan hadisan ma kyawawa ne abin nufi sun tabbata wanda kuma suna bayani game da ababen da shi Ali bin Abi Talib radiyallahu an yake banta da su na falala ah, littafi ne khasa'isu Ali bin Abi Talib wanda shekuna malamin mu ah, Abu Ishaq al-Huwaini hafizahullah yayi takharijin sa ah, al-Huli bi takhariji khasa'is Ali bin Abi Talib saboda haka bai bukatuwa zuwa ga ainihin wannan tare da cewa sahabin da yake mafi falala cikin dukkanin sahabbai shine abubakar siddiq radiyallahu anhu dan da kansa ali bin abi talib yake faɗin haka kamar yadda yake cikin littafin ah, musnad al-imami ahmad bin hanbal ah, ali bin abi talib radiyallahu anhu ya hau kan mumbari a kufa ya ce mafi alkhairi mafi falalan wannan al'umma bayan annabinta shine abubakar siddiq a taron jama'a ya furta wannan magana shi da kansa ya tabbatar da haka Allah ya kara musu yadda shi yasa shamsuddin zahabi rahimahullah cikin eh, tarihul islam da kuma siyari a'lamin nubala da ya kawo wannan magana yake cewa na rantse da Allah wanda yake mai girma wannan magana ta tabbata zuwa ga shi Ali bin Abi Talib ta hanyoyi da yawa magana ce mutawatir ta tabbata ya faɗa haka yace amma Allah ya muna shi a yi mamakin su. saboda zurfi da suke cikin jahilci sai zan tuba su gane wannan magana suke fifita shi Ali bin Abi Talib radiyallahu an akan Abubakar ni Siddiq tare da ya tabbata cikin sahih al-bukhari uh, muhammad bin hanafiya wanda shine muhammad bin ali bin abi talib yake tambayar shi ali bin abi talib radiyallahu an cewa waye wanda yake mafi farala cikin wannan al'ummar abin nufi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sai ce abubakar sannan sai sai ce umar kuma ya tabbata uh, cikin sahih al-bukhari abdullahi bin umar ya ce mun kasance muna faɗa alhalin manzan Allah yana raye muna cewa mafi falalar wannan al'ummar bayan manzan Allah shi shine abubakar siddiq a ruwaya ma cikin al muujamil kabir da al muujamil awsat na abul qasim at-tabarani da musnad ash-shamiyin na shi abul qasim at-tabarani abdullah bin umar yake cewa manzo Allah ma yana jin haka kuma bai mana inkari ba yakan ji mana faɗin haka bai mana inkari ba wannan me yake nuni yana nuni akan cewa abin haka yake abu ne tabbatacce don haka za mu ga hata waɗanda suke da karkatuwa zuwa ga shi ali bin abi talib radiyallahu an ta fuskar kauna irin su al'imam abu abdullah alhakimin nisaburi za ga littafinsa al-mustadrak a kitabu ma'arifatun sahaba da ya zo yake bayanin falala ta sahabbai sai ya fara da da abubakar sannan ya biyo da umar sannan ya biyo da usman sannan ya biyo da ali bin abi talif radiyallahu anhu haka in ka dauki shi al-imam an-nasa'i littafin sa as-sunan al-kubra kitab al-manaqib shi ma haka zaka ga sai ya fara da abubakar sannan umar sannan usman sannan ali radiyallahu anhum ajma'in wanda wannan su suna da tunani ma da karkata zuwa ga shi Ali ibn Abi Talib amma ba wai karkata ce da take bayuwa zuwa ga tabbatuwa cewa su yan shi'a ne ta suna suka irin su Abubakar su Umar su Usman ba wannan ba a lamari ne na soyayya to da haka wannan shine abin da yake gaskiya saboda haka Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu bai bukatuwa zuwa ga sai kai karya ka kago wani abu ko ka dauki ruwaya mai rauni wai idan manufar cewa ka sama masa man qaba min al manaqib to sai ka sama masa kuma mathlaba min al masalih maimakon man qaba cewa yayi sadaka yana mai ruku to kaga wannan yafi kusa da ya zama mai ga abin da yake na zargi sama da abin da yake na yau gamar masu cewa wai yakan yi raka'a dubu tsakanin sallar magariba da isha raka'a dubu shi ali bin abi talib radiyallahu anhu eh to yanzu wannan wannan wannan manqaba ce ko masalaba ai suka ne ba wai daraja bace ko yau kai dai ka san ko raka'a 50 za a yi tsakanin magariba da isha to ka san dai to za a yi za a yi sujuda mai kotan kurciya kuwa eh za a yi ruku'u mai tsugunnan biri ba ba ka ba to kaga sallar ta kunshi sujuda irin wannan da ruku irin wannan za ta zanto a bar yabo ba za ta zanto a bar yabo ba to kaga suna ganin cewa wannan eh, mankaba ce daraja ce gare shi ta kuma matsalaba ce don haka tsayuwa inda addini ya tsaye da ka shine zaman lafiya bin abin da addini ya tsara maka shine mafita Allah kuma ya biyo baya da batun uh, dukkan wanda ya jibinci Allah ya jibinci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da fuskar kauna da taimako ya jibinci waɗanda suka yi imani to lalle wannan mai rinjaye ma'ana zai zanto mai rinjaye cikin dukkan abin da ya sa gaba zai zanto yana abin taimakawa a nan duniya da kuma lahira to wanda wannan uh, nuni akan abin da yake asali ga dukkan mai imani shine ƙaunar Allah ƙaunar manzo Allah ƙaunar masu imani waɗanda suka gabata a baya suka riga shi imani da kuma waɗanda yake rayuwa da su da kuma wanda za su zo nan gaba idan to yana ƙaunarsu yana son su da wannan shi zai bayi zuwa ga samuwar rinjaye shi zai bayi zuwa ga samuwar dacewa cikin dukkan abin da ya sa gaba domin asali ya haɗa wanda shine imani da yayin da ya zanto kana musulmi kana mai imani amma ba ka ƙaunar ɗan uwanka musulmi mai imani to an samu matsala dole ka ga taɓarɓarewar al'amura ta fuskar duniya da kuma lahira ko da kuwa a mahangarka kana iya ganin cewa kana ci gaba to wannan sai ya zama istidirat wato shigo-shigo ba zurfi Allah yake maka domin ya kama ka da cikakken laifi to kaga matsala kuma ta abu da haka hadisi ya tabbata na abi huraira cikin sahihi muslim da sunan ibn majah bil muqaddima manzo Allah yake cewa na rantse da wanda raina yake bisa hannunsa shine Allah subhanahu wataala hannun da ya dace da shi Allah cewa ba za ku shiga aljanna ba har sai kun imani ah, ba za ku yi imani ba kuma har sai kun so junan shin ba zan nuna muku ba ga abin da idan kun aikata shi za ku so junan ku shine afshu salama bainakum kuna yada sallama tsakaninku da juna wannan yakan haifar da kauna da kuma ƙara tabbatar da yan uwantaka ta addini ta yadda ka san mutum ko baka san shi ba iman sallama kamar yadda ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim hadisin abdullah bin amr bin al-as radiyallahu anhuma ah, aka tambayi manzo Allah musuluncin da yake mafi alkhairi mafi falala mafi daraja in an samu mutum da shi sai manzo Allah ce shine ka ciyar da abinci sannan ka karanta sallama abin nufi ka yi sallama ga wanda ka sani da ma wanda baka sani da wannan yana nuni akan cewa lalle kana bisa turba ta musulunci kuma ka dace da mafi alkhairi cikin ababe na alkhairi an gane da dole mu kula da wannan sannan kuma eh, nuni akan cewa kuma eh, makoma ga dukkan musulmi eh, ta fuskar addininsa wajen addininsa ya zanto ya inganta su ne waɗannan ɓangarori littafin Allah sunna ta annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma tafiya da su bisa matafiya ta magabata ta fuskar fahimta wannan magabata wanda suka rigaye ka ta fuskar imani da Allah din da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam su ne tun daga kan sahabbai zuwa kan tabi'ai zuwa kan atba'u tabi'in da kuma wanda suka biyo baya suka yi aiki da bin tafarki irin tafarkin da suka yi. ya zanto in ka ɗauki ayata al-ƙur'ani ko ka ɗauko hadisi na annabi muhammad sallam to sai ka duba ya fahimtar waɗannan magabata ne take kan wannan aya take kan wannan hadisi to wannan shine mafita shine tsira domin duk girman malaminka ya kai ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to su sahabbai malamin su waye manzon Allah alaihi wasallam to tunda malamin su manzon Allah ne su kuma matsayinsu na almajirai na manzan Allah sallallahu to dole fahimtar za ta fita ka kyau da kuma dacewa da abin da yake daidai a sakamakon malamin ya fi malaminka. to haka su ma tabi'ai din su kuma almajirai ne na sahabbai haka atba'ut tabi'in su kuma almajiran almajiran sahabbai ne to haka abin yake tafiya haka abin yake tafiya to dole sai an samu wannan amma rikan littafin Allah kaɗai da sunnar manza Allah a bisa kawai tunaninka kace zaka hukunta su da wannan ba abin da zai haifar wa mutum sai bata da kuma tabewa dole sai ka gina su a bisa yaya magabata na kore suka fahimce su ya suka wanzar da su don haka sai Allah ce wa man yatawalla Allah wa rasulahu walladina amanu shi yasa manzo Allah yake nuni zuwa ga haka cikin hadisansa da dama dauki hadisin al-irbad bin sariya radiyallahu an wanda yake cikin sunani abi daud jami'u tirmidhi sunan ibn majah manzo Allah yake cewa alaikum bi sunnati ina horon ku da riko da sunnata sai ce wa sunnatil khulafa'ir rashidin da kuma sunna ta halifofi na shiryayyu abin nufi kenan suna da wata sunna ta daban sabanin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka nake nufi ba inda haka ake nufi kenan sai zanto an umarce ka da kai riko da abu kuma sannan a wannan lokacin kuma an umarce ka da kai riko da kishiyarsa zai yi ba zai yi ba zai yi a ce kana ciki kana waje sai dai in kana ciki kana ciki in kana waje kana waje haka zai yi a ce kana tsaye kuma kana zaune ai ba zai yi ba sai dai in kana tsaye kana tsaye ko kana zaune kana zaune to ashe kaga da yace alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin ba wata sunna ce ta ba ta daban sabanin sunnarsa a'a akan sunnarsa suke amma abin nufi ya raba su domin nuni akan mai fahimtar su ma'ana ba za ka gane sunnarsa ba sai ka bi mai fahimtar su sannan za ka gane sunnarsa sai ka bi tafarkin da suka bi wajen fahimtar sunnarsa za ka fahimce ta haka hadisin abdullahi bin Amir bin al'as wanda yake cikin eh, jami'ar tirmizi ya zo ta hadisin muawiya bin abi sufyan radiyallahu an cikin sunan abi daud da musnad al-imam ibn hanbal ya zo ta hadisin abi huraira hadisin anas bin malik auf bin malik ali bin abi talib da da jama'a min as-sahaba wanda manzo Allah yake bayani game da yahudu sun karkasu zuwa kaso 71 aka kiristoci su ma sun karkasu zuwa kaso 72 ya ce da sannu wannan al'ummar ta za ta karkasu ta zanto kungiya-kungiya har kungiya 73 sai ce dukkan waɗannan kungiyoyin yan wuta ne in ji annai muhammad sallallahu alaihi wa ala'alisun sai kungiya daya sai bangare daya sai sabai suka ce to wannan bangaren da zai tsira ya siffa su take sai manzala ce su ne wanda suka kasance bisa abin da nake kai yau ni sai ce da sahabbai na sai raba mai sai raba sahabbansa domin nuni akan mai fahimta da su magabata ne wajen fahimtar littafin Allah da sunnar annabi Muhammad sallallahu duk da yake cikin isnadin shi wannan hadisin akwai Abdurrahman bin Ziyad bin An'am al-Ifriqi wanda ba'ifi an gane don haka riwayar al-jama'a as-sah take cikin eh, sunani Abi Dawud da sunan Ibn Majah ta fi inganci cewa al-jama'a to kaga al-jama'a abin nufi mutanen da suka haɗu kenan kan bin littafin Allah da sunna ta kuma bisa fahimtar magabata na ƙure ya gare magana ta kuma zuwa ga abu ɗaya to dole sai an samu wannan sannan za a samu daidaituwa sannan al'amura za su zanto sun tabbata sannan a wannan aya kuma mun gano cewa wato ainihin a tafarkin Allah tafarki ne ɗaya an gane ba ba wai tafarkai bane masu tarin yawa domin da ce fa inna hizballah lalle runduna jama'a ta Allah subhanahu wataala bai ce fa inna ahzaballahi lalle jama'u kungiyoyi bai faɗa haka ba wannan nuni akan me wajabcin dunkulewa a cure a zama abu daya ta yadda Allah ya kira da cewa jama'a daya runduna daya Eh, wadda ita ce runduna ta Allah subhanahu ta'ala to kenan kaga akwai runduna ta mai kenan ta shaidan inda an samu fa inna hizballah to tunda an samu hizballah ta za a samu kuma hizbu shaitan kuma jama'a ta shaitan shi yasa Allah ce istahwadha alaihim ash-shaytan fa ansahum dhikrallah ulaika hizbu ash-shaytan ala inna hizba ash-shaytan humul khasirun runduna jama'a yan kulof na shaitan inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa ya yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir to kenan kaga bangarorin biyu ne kenan eh, in baka nan kana can kenan an gane ba in baka cikin eh, hizbillah to kana cikin hizbin shaytan to hizbillah kuma Allah ya ce su ne masu rabota su ne masu samun rinjaye ah, hizbin shaytan kuma su ne masu asara masu tabewa wanda ba sa samun rinjaye ba sa samun nasara to ashe kaga hanyar ta Allah ɗaya ce kenan kaga a yau in ka duba al'ummar musulmi sai abin ya tada ma hankali ka samu kanka cikin takaici da damuwa ta yadda aka karkasu aka rarrabu aka zama kungiya kungiya gida gida bacin Allah ce fa inna hizballah humul galib shi yasa kuma Allah ce innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay innama amruhum ila thumma yunabbi'uhum bima ya yaf'alun lalle waɗanda suka rarraba addininsu suka zanto ƙungiya ƙungiya jama'a jama'a to kai manzo Allah ka zanto daga cikinsu ba cikin wani abu da yake tare da su a'a ka tare da su su ma ba sa tare da ke al'amarin su kuma yana komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala don haka ma a qira'a ta al Hamza da al-Imam al-Kisha'i qira'a ce sab'iyya mutawatira cewa innal ladina ku dinahum wa shi'a suka ma bar addini wato nuni akan cewa bangaranci yakan iya mutum tasiri ta yana zai wayi gari shi yana ganin kishin addini yake addini ke karewa amma ya ma bar addini kawai bangaranci yake karewa to kaga an samu matsala kenan to dole yan uwa mu ji tsoron Allah mu mai da littafin Allah da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi bisa fahimta ta magabata na ƙware a matsayin cewa su ne mafita wanda kuma su ne mafita ɗin su ne ababen shirya to sai Allah ya biyo baya da batun kuma hani da jan kunne da gargadar wato ainihin eh, masu imani kan rikar kafirai a matsayin masoya tunda bacin ya riga ya bayyana musu waɗanda za su rika a matsayin masoya a matsayin ababen jibinta a matsayin ababen ƙauna ababen taimaka su ne wa Allah da manzansa da kuma masu imani yan uwansu to sai Allah ya biyo baya wajen ƙara jan kunne game da cato kul bayan wannan bayani daga waɗanda za a riƙa a matsayin masoya ababen taimako kuma a riƙi kishiyoyinsu wanda su ne kafirai sai ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da kuma abin da manzon Allah ya zo da shi na shiriya shine alqur'ani da kuma sunnarsa la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban kada ku riki waɗanda suka riki addininku a matsayin abin yi wa izgili da kuma wasa min alladhina utul kitaba su ne waɗanda aka ba su littafi min ƙablikun gabannin wal fara. kuma kada ku riƙi kafirai waɗanda su ba a ba su littafi ba ragowar kafiran da suke ba yahudawa ba ba kuma kiristoci ba auliya a matsayin masoya a matsayin ababen ƙauna a matsayin ababen taimakawa a matsayin ababen jibinta karku yi haka wattaqullaha in kuntum mu'minin ku tsoraci Allah subhanahu wata'ala ah, ta fuskar bin abin da yace ku bi da kuma barin abin da yace ku bari bin abin da yace ku bi shine jibintar masu imani kaunarsu su. Ah, barin abin da yace ku bari shine ah, rashin jibintar kafirai kar ku kaunace su to ku tsoraci Allah subhanahu wata'ala in kun zanto ku masu yin imani da Allah to ku tsoraci Allah subhanahu ta'ala kada ku jibinci waɗanda suke kafare ba ƴan uwanku musulmai ba ƴan uwanku masu imani da wannan aya Allah sai ya kira masu imani sannan ya biyo baya da kuma hani da jan kunji. cewa la tattakhidul ladina takhadu dinakum lafazin la tattakhidhu daga ittakhadha yattakhidhu ittikhadan to shi al-ittikhadh fi'ilinsa yakan yi ta'addi zuwa ga mafakulai guda biyu zuwa ga mafakulai guda biyu to kaga la tattakhidhu alladhina kaga alladhina shine al-maf'ul al-awwal auliya'a shine al-maf'ulus sani an gane to duk inda kaga ittakhadha to zaka samu yayi ta'addi zuwa ga mafaule guda an gane to wani kuma zai iya cewa ai gashi kuma Allah ya ce summa ah, takhawtum al-ijla min ba'dihi wa antum zalimun sannan sai kuka riki dan maraki kaga me mafa'uli ɗaya kawai yayi ta'addi da shi to aya akwai al-mafa'uli sani wanda ba hazbu ne ai thumma takhadtum al-ijla ilahan kuka riki dan maraki a matsayin abin bauta bayan tafiyar shi annabi Musa alaihi salam domin ganawa da Allah subhanahu wataala sai kuka riki dan maraki an gane wata kaza ƙaumin musa min ba'adihi min ƙulihim ijilan jasadan lahu suwar yi ijilan ilahan kenan tunda jasadan wannan sifa ne gashi gashi ijilan ne wanda haka ilahan shine al-maf'ul sani wanda yake mahzuf wanda haka shine a uh, ainihin waɗanda suka riki addininku a matsayin eh, huzuwan wala iban lafazin kuma addinu anan ana nufin aiki aiki na addini din ah, sallah azumi da sauran al'amura na addini domin addini a cikin alkur'ani yakan zo da fuskoki daban-daban akan kawo addin ana nufin sakamako Allah ce wa ba adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin kaga yawmuddin ad-din huna aljaza jaza sakamako yace yawma idhin yuwaffihimullahu dinahum al-haqq wa ya'lamuna anna allaha huwa al-haqqul mubin yawma idhin yuwaffihimullahu dinahum al-haqq ay jazaa'ahum al-haqq sakamakon su wanda yake na gaskiya eh, maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin kaga maliki yawmiddin ay eh, yawmil jaza wal hisab an gane to da haka akan kawo addini kuma ana nufin mai aiki Allah ce lakum kuma waliya din ai addini huna al'amal da inda ya ce wa ma'umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyim lahu ad-din ay al-amal lahu al ayyuka na addini to wannan shi ake nufi da addinu huna an gane eh, to idan ya zama na babu tsayuwa da abubuwan addini to ina batun addini kuma ashe sa ake cewa wani ba mai addini ne saboda me saboda mai tsayuwa da ayyukan addini amma kuma yana kiran kansa me musulmi yana kiran kansa mai addini amma a sakamakon bai tsayuwa da ayyuka na addini sai a ce wani ba mai addini ne. sai a ce kuma ai wani mai addini a sakamakon mai tsayuwarsa da ayyuka na addini an gane da haka addini ana ana nufin ayyuka na addini su ne su sallah azumi da sauransu to sukan yi izgili ga waɗannan abubuwa ɗin sukan yi izgili su yi suka don haka a wani lokaci ma sai ga shi yake bayuwa sai a kirayi aiki da sunan imani don me domin nuni kan cewa an kirayi aikin da sunan imani saboda imanin shi yake hukunta wannan aikin to naka sai a bashi sunan imani domin nuni kan cewa aikin imani ne Allah cewa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum inda Allaha bin-nasi ra'ufur rahim kaga Allah bai tozartar da imaninku abin nufi me salatakum sallarku kamar da hadisin albara bin azu ya nuna wanda yake cikin sahih bukhari da musnad al-imami ahmad bin hanbal to da haka la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum ay aikin ku na addini huzwan huzwan akwai qira'o'i guda uku akwai huzwan wanda yace riwayatu hafs an ashim sannan kuma akwai eh, huzwan bi iskani zai wadda ita ce kira'a ta al'imam hamza da kuma khalaf al'ashir sannan akwai huzu'an ita ce kuma kira'a ta ragowar malaman kira'a ne kuma ruwayatu eh, shi'uba an asim abubakar bin ayyashi abokin ruwayar shi hafsu kenan kenan kaga shi asim ya karanta da fuska biyu kenan fuskar huzuwan da riwaya cewa hafs anhu da kuma fuskar mai huzu an da riwaya ce an anhu saboda haka waɗannan kirayoyin guda uku gaba ɗaya duk suna tabbatar da abu ɗaya shine mai izgilanci wala iban da kuma ainihin wasa wasa wasa min alladhina utul kitaba min qablikum daga waɗanda aka ba su littafi gabannu a tsari na alkur'ani idan ya ce gabannun yana nufi mai alyahudu wannan sara yahudawa da kuma kiristoci su ake nufi min alladina min anan min ce libayanin jins an gane domin nuni akan mai jinsin yahudin da kuma kiristocin gaba daya kamar inda Allah ke cewa wani nazzili min alkur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatul mu'minin wa la yazidu zalimin illa fasara muna sassaukarwa min alkur'ani na daga alkur'ani abinda yake waraka kaga min anan mince tabaidiyya idan ka ce mince littaba'id kenan sai zama wani bangaren na alkur'ani shine waraka kenan wani bangaren sa ba waraka ba ne kaga dukkanin qur'ani waraka ce to ashe kaga min ce li bayanin jins ana nufin me shi kansa qur'ani din gaba daya inda Allah ce wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu inda rabbi wa uhillat lakum al-an'amu illa ma yutla alaykum fajtanibur rijsa min al-awthani wajtanibu qawla su cewa ku ci kazanta da datti min al-awthani daga gumaka min kenan ba'idiyya kenan wasu gumakan wanda ba su kenan kaga min ce li bayanin jins ba na nufin gumakan kacokan da Allah yake cewa a ayar mutajiya wa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa cewa waɗanda Allah ya musu ni'ima daga annabawa abin nabi min kenan ba'id. min tabaidiyya ma'ana kenan wasu annabawan a musu wasu ba a musu ba kenan ashe kaga min ce jins eh tunda dukkanin annabawa an musu ni'ima babu wani annabi daga cikin annabawan Allah face Allah ya masa ni'ima saboda haka min alladhina utul kitaba ah, abin nufi su jinsin ahlul kitab su ne alyahudu nasara min qablikum wanda suke gabanin wal kuffara kuma kada ku riki kafirai su ma a matsayin masoya kamar yadda aka hana ku rikar wanda yahudu a matsayin masoya ah, sai zamana kenan a wannan qira'a ta wal fara sai to wannan adafi ne akan me mafa'ulin da ya gabata na alladhina la tattakhidhu alladhina takhadhu alladhina an gane ba wal kuffara sai to bisa wannan qira'a kenan ah, abinda zamu samu Allah ya hana rikar yahudu da nasara a matsayin masoya tare kuma gashi suna izgilanci ga addini kuma suna wasa ga addini sannan kuma Allah sai ya hana rikar ragowar kafare su ma a matsayin masoya sun yi izgilancin sun ɗauki addini a matsayin wasa ko ba su ɗauka ba a su ma Allah ya hana a rike su don zanto su kafare a gane to idan baka dauki kuma qira'a ta walkufari walkufari ita ma qira'a ce sabita mutawatira qira'a ce ta al-imam Abu Amr da al-imam ishai da kuma yaqubul hadrami cikin al-Qurra' al-Ashar malaman qira'a guda goma walkufari kuffari to sai zanto kuma wannan adafi ne akan me minal ladina utul kitaba minal ladina kaga min harfu jarrin minal ladina sai zanto adafi ne akan wannan sai zanto ita kuma wannan kira ta wal kuffari ma'ana kenan kada ku riƙi waɗanda aka bai wa littafi gabaninku saboda sai riƙe addininku a matsayin abin yi wa izgili a matsayin abin wasa haka da kafirai wanda su ma sai riƙe addininku a matsayin abin wasa a matsayin abin yi wa izgili auliya masoya masoya to kuma wannan kira ita kuma tana ba mu wannan sakon sai Allah ce kullaha, ku tsoraci Allah in kuntu mu'mini in har kun zanto masu imani in har kun zanto masu imani to kaga in kuntum in shartiyya to wannan in din tana tana tare da abin da yake kafinta da abin da yake mai kafinta saboda haka kenan sai ya zanto ku tsoraci Allah in kun zanto masu imani imaninku da Allah to zai hukunta muku me tsoron Allah ne subhanahu wataala kaga tana da dangantaka da alaka da abin da yake kafinta to amma wani lokaci kuma akan kawo in shartiyya tana matsayin zaman kanta ba ta da alaka da abin da yake kafinta Allah ce ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ya ku suka yi imani idan an yi kira zuwa ga sallah a ranar juma'a to ku kimtsa ku yi shiri ku tafi zuwa ga ambaton Allah subhanahu wataala shine tsayar da sallah din da nafilfili da sauran ayyuka na alkhairi sannan ku bar siye da siyarwa hakan shi ne mafi alkhairi gare ku idan kun zanto kuna sani to kaga a nan in ba ta da alaƙa da abin da yake kafinta domin idan ka ce tana da alaƙa da abin da yake kafinta to sai ya zama na kenan alkhairin yana tabbata ne idan kun zanto kuna sani din kenan in ba ku sani ba kuma babu alkhairin kenan an gane ma'ana in ba ku sani ba babu wannan alkhairi ba ce kuma alkhairi a koshi mai a koshi kuna sanin ko ba ku sanin akwai wannan alkhairi na mai tsayar da sallar juma ya fi siye da siyarwa alkhairi wannan haka ne an sani ko ba sani ba haka yake to shekara ga in a nan ba ta da alaƙa da abin da yake mai kafinta domin idan kaje tana da alaƙa da abin da yake kafinta kenan sai zanto wannan alkhairin yana tabbata ne idan kuna da ilimi kenan yayin da ya zanto ba ku da ilimi kuma babu alkhairi wanda kuma kaga ba haka bane to dole mutum ya fahimci wannan ababi na tafsiri in ba haka ba sai ya tara gabza da sunan kuma yana yin tafsiri Allah kiyaye mu Allah tsare to shine Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul ladina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban ah, ya tabbata cikin jami'ul bayan na Abu Ja'far al-Dabari rahimahullah zuwa ga Abdullah ibn Abbas ah, radiyallahu an ah, yake cewa akwai rifa'a bin zaid da kuma suwaid bin al-haris ah, sun musulunta sun bayyana da musulunci to nan sai ya bayu wasu daga cikin musulmai suka bayyanar da soyayya da kauna gare su da kuma taimakawa sannan kuma daga ba sai suka bayyanar da munafirci suka fito ƙarara da kafircinsu suka nuna dama ba musuluncin gaskiya suke ba da shi sai Allah ya saukar da wannan aya ya hana masu imani kan cewa kada a jibince su kada a ƙaunace su sun ɗauki addini ne a matsayin wasa a matsayin izgilanci da duk da yake isnadin wannan magana ta nabin abbas akwai muhammad bin abi muhammad al-ansari maula zaid bin sabit wanda majahul amma dai yana kara fito da abin da ayat take isarwa na ainihin sako don haka shi al'imamu ɗabari cikin jami'ul bayan da kuma ibn al-jawzi cikin zadil masir suka ce abin da ake nufi da ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iban sai rike addininku a matsayin abin yi wa izgiri a matsayin abin wasa wato abin nufi shine bayyanar da musulunci da kuma ɓoye kafirci sannan daga baya kuma sai su bayyana da kafircin karara sai zanto lokacin da suka bayyana cewa su musulmai ne mai suke kenan izgilanci suke wasa suke ba gaske ba ne to su ne Allah yake nufi wanda wannan sifa ce ta kafare da kuma munafukai Allah yana cewa wa'iza laqul ladina amanu qalu amanna wa khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum inma nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mal idan sun gamu da wanda suka yi iman sun ce a ah, kuma mun yi imani ai tare muke da mu ma mun bayyana da imani mu ma masu imani amma idan sun keɓanta tare da shaidanu yan uwansu lalatattu fasa gurbi ire-irensu sai ce a ah, bar batun kawai ai lalle mu muna tare da ku su kawai isgilanci muke musu Izgilanci musu musu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un shine ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban isgilanci muke musu sai Allah ce Allahu yastahzi'u bihim to Allah ko zai maida musu martani izgilancin su ta fuskar sakamako da kunyatar da su da daidaita su da kuma dora masu imani a kansu to wannan shi ake nufi da uh, sirriki addinin ku a matsayin abin wasa a matsayin abin yi wa iski to a wannan aya uh, uh, za mu ga Allah subhanahu wata'ala ya yi hani game da rikar waɗanda suke ba musulmai ba a matsayin ababen kauna a matsayin ababen tema kamar yadda Allah ya yi hani cikin ayoyi da dama a cikin alkur'ani mai girma yace la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allahi fi shay'in illa an tattaqu min tuqa wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa wa ila Allahi masir sannan yace ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'alunakum khabalan waddu ma'anittum قد بدت قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم kada ku riƙi wasu ba ku ba ku riƙe su a matsayin masoya ababen kauna sannan yace ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi alaykum sultanan mubina kada ku riƙi fari a matsayin masoya ababen kauna ku kyale masu imani sannan ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humu zalimun sannan ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a to dukkan waɗannan ayoyi suna tabbatar da ɓangaren da wannan ayar take tabbatarwa na batun mai hani game da rikar waɗanda suke ba musulmai ba a matsayin ababen taimako a matsayin ababen kauna baya halatta ka riƙi kafiri a matsayin wai wanda zai taimake ka wanda za ka taimake shi wai wanda zai kaunace ka wanda za ka kaunace shi a babu wannan wanda za ka riga a matsayin haka shine musulmi shine mai imani ɗan uwanka don haka hadisi ya tabbata na aisha radiyallahu anha wanda yana cikin sayi muslim da musulmanin imami a bin hanbal wanzu Allah ya fito zai tafi zuwa ga yaƙi sai wani ya zo daga cikin kafirai sai ce ya rasulullah na zo ne don in bi ka wannan yaƙin sai manzala ce ka yi imani da Allah ka yi imani da manzansa sai ce a sai manzala ce yi tafiyarka ni ba zan nemi taimako da wanda yake mushriki yi tafiyarka ba ni ba ka ba ni ba ka yi tafiyarka kuma ya zo mata hadisin abi humaydi lisaidi a cikin kitabut tabaqat na ibn sa'ad da sharhu mushkil asar na abu jafar al-tahawi da kuma al-mustadrak na abu abdullah al-hakim an da haka dole a kula da wannan amma shi kamar al'imam abu hanifa rahimahullah shi yana ganin e idan kafiri ya zanto an san lalle da gaske taimakon zai bayar ga musulmi kan kafirai to babu laifi an iya amfani da wannan taimakon nasu an gane idan hakan ba zai bayi zuwa ga samuwar rauni ba ga musulunci da kuma musulmai ya ga cewa ai musulman ma sun kasa sai da ya bada gudunmawarsa to amma idan hakan zai bayi zuwa ga yagina da wata falala kan musulunci da musulmai kuma yana ganin cewa ai wannan damar ma da aka samu in banda ya shigo ciki ya bada gudunmawa da damar ba ta samu ba to anan shine abinda manzo Allah yake nufin da cewa ka koma ni ba na neman taimako da shirki an gane shi al'imam abu hanifa abin da yake fahimta kenan al'umma bin sabit rahimahullah don haka lokaci ya yi za mu tsaya kan haka insha Allah gobe sai mu dora wa bi haza hazal kadar kifaya walhamdulillah rabbil alamin salatu wassalamu ala rasulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. malam mai tambaya na farko yana cewa shin ya halatta a rera alqunut a sallah kuma na biyu kuma akwai wani tsari na musamman ne da ake yin alkunuti a ramadan ko kuma akwai wani alkunuti na musamman da ake a ramadan alhamdulillah rabbil alamin wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabi ajma'in amma ba'd abinda ake rairayawa yayin karanta shi shine alkur'ani ƙur'ani kaɗai shi ake rerayawa an gane Allah ce wa rattilil ƙur'ana tartila ka jeranta karatun alƙur'ani da reraya shi iyakar jerantawa da reraya shi domin haka aka saukar da shi wa rattallahu tartila shi ne kuma abin da manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'alihi wasallam yake faɗa a hadisi wanda yake cikin sunani abi dawud da musnad al-imami an bin hanbal cewa zayyinul qur'ana bi aswatikum ku kawata alqur'ani da sautunan ku kawata shi sannan kuma ya tabbata cikin musnad al-imami an bin hanbal wanda ya zo ma cikin sahih al-bukhari cewa man lam yatazanna bil qur'ani falaysa minna dukkan wanda bai rere alqur'ani ba yayin karanta shi to wannan bai zanto daga cikinmu ba ta fuskar yadda muke karanta alkur'ani da kur'ani shi kadai shi ne ake rerayawa ake yin tajawidi a samar da ikhifa'i ibhari eh, idgham bi gunna idgham bi ghairi gunna da sauransu to wannan shi ne kamar yadda ibn jazari yake faɗa cikin eh, al-manzumarsa cewa mallam yi jawwidil ƙur'ana a fimu da yake zo a nusuka da mallam yi sahihil ƙur'ana a fimu da wannan kuma shi fi shi zama daidai dukkan wanda bai iya inganta karatun ƙur'ani ba to lallai yana kanta ƙur'ani laifi yake dauka tunda wani za ga allah bai bashi murya mai zaki ba shi maganar ka kaga babu a wurin sa kenan amma kuma ka'idodin ya sansu. yana karanta Qur'ani da ƙa'ido da dokokinsa da komi amma kuma muryarsa ka ji ba ta da daɗi da zaƙi irin tawani to ka gama ɗauki nuska nuskar ta zo da cewa mallam man lam yusahhihil qur'ana athimu wannan shi ya fi zama daidai li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina da. an gane to wannan shi ake nufi da rerawa bacin ya ya ce maka kuma wal akhadhu bit tajawidi hatamun lazimu don haka riko da tajawidi abu ne wanda yake dole tilas to qur'ani ne kada ake wannan eh, amma karatun hadisi karatun alkunutu wannan za a yi ne kawai ba tare da reraya ba za a yi ne kawai addu'a ce za a yi ta yi ana roƙon Allah abinda ake bukata shine kaskantar da kai da kuma risinawa da kuma tara hankali wuri ɗaya da halarto da girman Allah da wannan shine abin da ake nema shine abin da ake bukata game da ita kuma alqunut ana yin ta ne a salatul wutr a sallar wutri ake yin alqunut wannan shine abin da ya tabbata hadisin ainihin al-Husayn bin Ali bin Abi Talib manzo Allah yakan yin alqunut a salatul wutr kowane dare wanda wannan ya tabbata cikin eh, sunanin nasa'i musnadin imami ahmad bin hanbal sai kuma kunutun nawazi yayin da wata musiba ta faɗo ko ake tunanin za ta faɗo to ana sai a yi alkunutu ga dukkanin salloli kuma a bayyane bayan ruku'u kuma bayan ruku'u ga dukkanin salloli kuma a bayyane amma aslatul wutrifa qabala ruku kafin ruku amma a sallolin farilla kuma bayan an yi ruku kuma a bayyane haka ya tabbata cikin sahihi bukhari da sahihi muslim wanda wannan shine abin da yake da amma a wajen uh, al-imam malik da al-imam shafi'i rahimahumallah su suna ganin eh za a yi alkuntu a sallar asuba eh ba wai dan wani abu ya faru ba ba wai dan wata musiba da ake tunan za ta faru ba haka kawai a yi ta yi a kodon lokaci za a yi alkunutu a sallar asuba to kuma sai suka saba ya za a yi shi al'imam mali sai ce a'a kafin a yi ruku shi kuma al'imam shabi sai ce a'a bayan an yi ruku dogaransu shi ne hadisin anas bin malik wanda yake cikin eh, sunanin dara kutni da sunanin kubra ta imamun bai haƙi cewa eh, ma zala rasulullah sallallahu alaihi wa ala'alihi wasallam ya kanutu fi salatul fajari hatta faraka duniya manzo Allah bai gushe ba yana yin a sallah ta asuba har sai da ya bar duniya ka sai suka dauki alkunut cikin wannan ana nufin kunut na addu'a da ake to da haka wannan hadisi kuma hadisi ne ifi a isnadin sa akwai Abu Ja'far al razi Abu Ja'far al razi wanda ul hizn da haka hadisin bai inganta ba bai inganta ba sannan kuma lafazin alkunut cikin hadisin baya nuni akan cewa ana nufin alkunut wanda muke yi a sallah bayan ne tunda akan kawo alkunut ana nufin mai alkiyam tsayuwa tunda ya tabbata hadisi cikin sahihi muslim manzo da kace mafi falalar sallah mai tulul kunut wadda aka tsawaita kunuti kenan wadda aka tsawaita tsayuwa an gane da haka alkunut yakan zo da ma'anoni daban-daban akan ce alkunut ana nufin mai asukut ma shiru Allah ce hafizu ala salawati was salatu wusta wa qumu lillahi qanitin ku tsayi ga Allah kuna masu kunutu me ake nufi da kunutu anan ai sakitin kuna masu shiru bidalili hadithi zaid bin arqam saboda hadisin zaid bin arqam wanda yake cikin bukhari da muslim yace mun kasance muna yin magana a cikin sallah ɗayan mu zai yi magana da abokinsa da yake gefensa har sai da aka saukar da faɗin Allah wa qumu lillahi qanitin wa umirna bis sukuti wa nuhina anil kalam sai aka umarce mu da mu yi shiru kuma aka hana mu yin magana to ashe ka kanitin me yake nufi kenan sakitin shiru dan haka abin da yake daidai shine abin da aka gabatar cewa aka yi kunutu a salatul wutir gabanin ruku'u kuma a bayyane amma kunutu a sallar farilla sai in wata nazila ta faru ko ana tunanin za ta faru to sai a yi kuma bayan ruku kuma a bayyane ga dukkanin salloli gaba daya wanda wannan shine abin da yake tabbatacce cikin ayyuka na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da kaga wani hadisi na Anas bin Malik ka gani cikin sahih Bukhari cewa manzo Allah yayi kunutu a sallar asuba to ana nufin da ita wannan kunutun ta nawazil ita wannan kunutun ta nawazil ita ake nufi wallahu a'lam na'am akarmakalla wani ya ce yana tambaya menene hukuncin kaciyan jariri a musulunci a kaciya ta jariri wannan yana koma zuwa ga masalaha eh, ga shi wanda yake mai jariri, idan ya zanto masalaha a gare shi shine ya yi wa yaron kaciya tun yana jariri sai ya masa in kuma yana ganin masalaha shine ya bari sai ya girma ya fara wayo sai ya masa to sai ya masa wannan shi ne abin da mutum zai duba saboda haka ita kaciya ga yaro ba ta da wani lokaci iyakantacce ta fuskar nassi tabbatacce daga annai Muhammad sallallahu abin da ya tabbata shi ne kaciyar kawai ita kuma kaciya wajiba ce dole ne bisa zance mafi inganci shi yasa ibn al-qayyim cikin tuhfatul mawdud bi ahkamil mawlud ya ambaci fuska ɗaiɗai har goma sha biyar da suke nuni akan wajabcin kaciya saboda haka za a iya yi wa yaro yana ƙarami shi ya sa shi al'imamin Shafi'i rahimahullah yana ganin a yi masa matun yana kwana bakwai da haihuwa saboda ya fi sauƙi da yi wayo balle san zafin kaciya da sauransu da ya yi girma kawai ya yi girma da kaciyarsa to sai a duba abin da yake ne masalaha ta mahanga ta ɓangaren likitoci wannan shi ne sannan mace ma za a mata kaciya ita ma an mace ma za a mata kaciya eh, namiji za a masa kaciya mace ma za a mata kaciya wannan kowanne ya tabbata akwai hadisin aisha wannan yana cikin eh, sahihi muslim da musnad imami ahmad hanbal eh, lafazin al na cikin musnad cewa idan ka ciyoyi bi suka haɗu to wanka ya waje ba to al'imam ahambin hamad sai to cikin wannan akwai dalili kan cewa mai mace ma'ana mata kaciya ke tun da ya ce idan kaciyoyi biyu suka haɗu ma'ana kaciyar namiji kenan da kuma kaciyar mace sannan kuma gashi ya tabbata manzan Allah ya ce da umu atiyya ki yi kaciya amma kada ki zurfafa wajen yin kaciya manzan Allah ya gaya mata ka ta yi kaciya ga mata amma kada ta zurfafa wanda hadisi ne tabbatacce daga manzan su sulam shi yasa ma a sheik mustapha bin salama ya yi risala su sukutum akan haka an gane ba kan kaciya ne mai suna ya kalfa ikhitati ya ke mace mara kaciya ki kaciya suna risala kenan tana risala ce mai kyau wallahu ala insha Allah sai gobe in Allah ya soya ta subhanakallahumma bihamdika nasmatu bilayk wa sallallahu ala nabiyil karim alhamdulillahi rabbil alamin